gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Asabar da fatan an yi cikin goshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa akwai shirin nan na tarbiyyar iyali za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurari da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha biyar ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan rabiu awal na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu aure kun san cewa yau ce ranar goma sha biyar ga watan oktoba ranar kare makafi ta duniya wadda ake kira da ranar farar hukumar unesco tare da babbar kungiyar makafi ta duniya ne da ya sa gudanar da zama a cikin shekara ta alif da hamsin inda suka cimma matsaya akan wajibcin ɗaukar matakai na kare makafi a duniya da kuma samar da hanyoyi na sauƙa musu hanyoyin gudanar da lamuransu a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli saboda larurar rashin gani ba wannan yasa aka ayyana ranar goma sha biyar ga kowane watan oktoba na kowace shekara da ta zama ranar makafi ta duniya domin tunatar da duniya akan cewa makafi suna da samuwa a cikin kowace al'umma kuma dole ne a kare su a basu kulawa ta musamman a cikin rayuwar zamantakewa da kula bukatunsu da kuma ba su damar a dama da su a dukkanin bangarori waɗanda za su iya bayar da gudunmawa a cikin al'umma da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan oktoban shekara ta 1991 ƙasar bosnia herzegovina ta shilanta ficewa daga tarayyar yugoslavia kafin haka dai bosnia tana cikin kasashe waɗanda suka dunkule su a kafa tarayyar yugoslavia sai kuma a cikin watan janairun shekara ta 1991 ta fara shirin shirin tafi cewa daga tarayyar ta yugoslavia an kuma gudanar da zaɓen raba gardama a cikin watan fabrairun shekara ta 1991 inda sakamakon ya nuna cewa kashi 99 cikin 100 na dukkanin mutanen da suka kada ƙuri'a suna goyon bayan ficewar ƙasar daga yugoslavia sai dai sabiyawan bosnia waɗanda ba su son ɓallewa daga ƙasar ta bosnia sun tare da yakin basasa inda suka yi wa musulmin bosnia kisan kyashi tare da taimakon shugaban yugoslavia na lokacin salad bin milosevic inda suka kashe dubban musulmi na kasar bosnia tare da kuma tilasta ma wasu maliyoyi suka gudu suka bar gidajensu an kawo ƙarshen yakin bayan yarjejin da oslo a shekara ta 1995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 sai kuma a mu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11.20 zuwa 11.50 a agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 sha shida kilohertz da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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Hukumomi a Turkiyya sun ce adadin mutanen da suka mutu a fashewar ta afku a wata mahakar kwal sun kai arba'in. Iran ta sake musanta taimakawa rasha da makamai domin yakar Ukraine. faransa ta haramta wata 'yar fafatukar afirka shiga kasar baki daya bisa zarginta da ingiza kalaman nuna kiyayya ga faransar To yanzu ga cikakkun labaran. Hukumomi a Turkiyya sun ce adadin mutanen da suka mutu a fashewar da ta afku a wata mahakar kwalli sun kai arba'in. Sanarwar da ma'aikatar cikin gidan kasar ta fitar ta kuma ce akwai wasu gomman mutane da suka jikkata yayin fashewar da ta afku a wajen haƙo gawayin kwal a arewacin lardin Bartin. Tun da farko ministan harkokin cikin gidan Suleiman Solu ya ce an ceto mutum hamsin da takwas sannan wasu kusan ashirin na makale a cikin ramin rahotanni sun ce kusan mutum goma ne ke aiki a wurin haƙar ma'adinan a lokacin da aka samu fashewar a cikin ramin mai zurfin sama da mita uku babu tabbas kan abin da ya janyo fashewar amma dai tuni hukumomin suka suma bincike kuma ministan makamashi na turkiyar ya bayyana cewa akwai bincike na wucin gadi da ke nuna cewa wani sinadarin da ke cikin kwal ɗin ne ya haddasa fashewar. iran eh, ta sake musanta zargin taimakawa rasha da makamai domin yakar ukraine ministan harkokin wajen kasar ne ya bayyana hakan yayin wata zantawa ta wayar tarho da babban jami'in kula da manufofin ƙetare na kungiyar tarayyar turai joseph borrell hussein amir abdullahiyan ya ce ba siyasar iran ba ce taimakawa wani bangare da makamai a yakin na ukraine babban jami'in diplomasiyan na iran ya sake nana ta cewa kasarsa na da hulɗa ta tsaro da rasha kuma fatan da kasar take da shi shine a tsaye da yakin a kuma kawo ƙarshen ƙaurar jama'a ƙasar pakistan ta gayyaci jakadar amurka a islamabad domin nuna fushinta a hukumance kan kalaman shugaban amurka joe biden kan makaman nukiliyar ta a wani jawabi da yi a ranar alhamis biden ya nuna shakku kan amincin shirin nukiliyar pakistan yana mai danganta pakistan din da ƙasa mai hadari a duniya ministan harkokin wajen pakistan bilawal buto zardari ya ce ya yi mamakin kalaman na biden ganin yadda a cewarsa kasarsa ta cika dukkan sharuɗan mallakar makaman tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea mr zardari ya ƙara da cewa idan akwai wata tambaya game da nukiliya makwabciyar kasarsa india ya kamata a tambaya wace kwanan nan ta harba makami mai linzami a cikin yankin pakistan in shi a cewar shafin yanar gizon jaridar down shi ma tsohon firaministan pakistan imran khan ya yi allah wadda da kalaman biden kan shirin nukiliyar pakistan din to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumomin faransa sun sanar da haramta wata arfafa tuka mai rajin kishin afirka shiga da ma zama kasar baki daya bisa zarginta da yunkurin da fitina tun a ranar 12 ga watan janairu ne aka dauki dokar amma sai a jiya 14 ga watan oktoba ne ma'aikatar cikin gidan faransar ta sanar da matar cikin wata wasiƙa da aka aike mata wasu wasu kafafin yada labaran faransar suka samu samfaranta natalie yam wace 'yar asalin kasar kamaru da swaziland ce ta shahara sosai a shafukan sada zumunta sai dai faransar na zarginta da yada labarai na kin jinin faransa da hukumominta da kaddarorinta a nahiyar afirka faransar ta kuma zargi natalie yam da furta kalaman da ke ingiza nuna kyamar faransa a afirka da ma tsakanin 'yan afirka mazauna faransar faransar ta kuma yi tuni da abin da ta kira bangaranci da natalie yam da dauka yayin taron afirka da rasha na soci a watan oktoban shekara ta 2019 da ma kusancin da take da shi sosai da wasu 'yan kinshinin faransa a nahiyar ta afirka ƙungiyar ƙasashen larabawa ta yaba da matsayar da ɓangarorin siyasar palestino suka cimma a birnin algiers na ƙasar algeria mai manufar da duk wani rarrabuwar kai a tsakaninsu su a wata sanarwa da kungiyar ta fitar babban sakataren ta ahmed abuket ya ce abin yabo ne matsayar da bangarorin suka cimma wanda babban ci gaba ne a yankurin haɗe kan bangarorin na palestino kamar yadda kasashen larabawa suka bukata tun da farko kungiyar ta kuma yi fatan ganin dukkan bangarorin siyasar na palestino sun dukufa wajen aiwatar da batutuwan da aka cimma domin kawo ƙarshen rarrabuwar kai na tsawon shekaru goma sha biyar da ya haddasa na ƙasa ga gwagwarmayar da ake kan palestino a ranar alhamis da ta gabata ce bangarorin siyasar na palestinu suka cimma matsayar ta kawo ƙarshen saban da ke a tsakanin su a shiga tsakanin karsar algeria to jama'a karshen labaran duniyar kenan. to madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun mahangar tsohon shugaban ƙasar tunisia ce Muhammad Munsif Marzo kan siyasar da shugaban ƙasar mai ci yanzu kai Sa'id ke gudanarwa da sunan kawo gyara a kasar da ni sunusunti zan jagoranci daga shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsohon shugaban kasar tunisia muhammad munsif marzo ya yi furuci da cewa rashin zurfin lissafin jam'iyyar annahada ta kasar ce ya sanya ta goyi bayan kai sa'id har ya kai ga ɗare kan karagar shugabancin kasar tunisia yana mai jaddada yin kira ga majalisar dokokin kasar da shugaban kasar ya rusa ba a kan ka'ida ba kan gudanar da zama domin tsige shugaban kasar bisa dalilin hawan kawarar da ya yi wa kundin tsarin mulkin kasar domin aiwatar da bakar siyasar mulkin kama karya inda ƙuri'u 145 kacal ake bukata wajen tsige shi kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya shimfiɗa marzuki ya kara da cewa kasar tunisia karkashin shugabancin kai sa'id ta fara fuskantar hatsarin rushewa kuma ta zame kasa maras cin gashin kanta domin a halin yanzu kasar ta zame kasa mai biyayya ga abin da ya kira gungun tushen sharri a tsakanin kasashen larabawa yana mai gargadi kan yiwuwar kai sa'id na shiga cikin sahun kasashen da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila Azantawarsa da jaridar kudusul arabi muhammad munsif marzok ya jaddada cewa tun bayan juyin juya halin yancin kasar tunisia a shekara ta 2011 ake gudanar da makirce-makircen ganin an kawar da nasarorin juyin juya halin kasar musamman rushe tsare-tsarenta wato rusa majalisar dokokin kasar da cibiyoyi masu zaman kansu musamman majalisar kolin shari'a da kawo ƙarshen kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar fakewa da jin ra'ayin jama'a ta hanyar na'urar kwamfuta wanda tuni an riga an tsara sakamakon da ake son cimmawa tsohon shugaban kasar ya kara da cewa a halin yanzu haka kasar tunisia tana fama da matsalar tattalin arziki mai tsanani da nan kusa kaɗan za ta kai ga tsayancewar gwamnatin kasar warwas yana mai tambayar cewa yaushe kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suka mallaki dukiyar da za su dinga fitar da kuɗaɗe tamkar masu shayar da yashi ba tare da samar da komai na tsirrai ba yana mai nuni kan goyon bayan da shugaba kai sa'id ke samu daga waɗannan ƙasashen Mansub Marzog ya yi nuni da cewa tuni ƙasashen yammacin turai suka fahimci cewa shugaba kai Sa'id ba mai gyara ba ne kuma shi kansa ba gyararre ba ne sannan kudaden da zai samu ba za su gamsar da shi ba wajen shawo kan fushin al'ummar Tunusiya na tsawon lokaci. sakamakon haka babu makawa kasar tunisia za ta fuskanci matsalar tattalin arziki tare da kokarinsa na ɗora alhakin haka kan mabarnata amma al'umma za ta ci gaba da cewa ta jima tana jin gafara sa amma ba ta ga ƙaho ba tabbas a halin yanzu madafun ikon kasar duk ya mai da su hannunsa to menene dalilin da ya sanya bai iya kawo ƙarshen mabarnata dukiyar kasar ba musamman cin hanci da rashawa har ila yau tsohon shugaban kasar ta tunusiya muhammad munsif marzouk ya kara da cewa duk abin da tsai sa'id zai aikata zai ci gaba da dawwama ne cikin tsaka mai wuya saboda ba a kawo gyara ta hanyar barna kuma goyon bayan da ake nuna masa a wajen kasar ba mai ɗorewa ba ne saboda da zarar ya faɗi ƙasa ba nauyi masu yaudararsa za su juya masa baya domin neman madadinsa da zai cike gurbin abin da ya kasa cikewa dangane da zargin da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yi masa cewa matakin da ya ɗauka na sokar siyasarsa babban cin amanar ƙasa ce musamman kiran da ya yi kan jaddada manufar juyin juya halin 'yancin tunisia muhammad munsif marzuk ya mayar da martani da cewa babban cin amanar ƙasa shine karya alƙawura da jinginar da yin aiki da kundin tsarin mulkin kasa da kuma janyo rarrabuwan kawunan al'ummar tunusiya gami da yin watsi da 'yancin kasar ta tunusiya domin kare manufofin kasashen waje musamman kasashen masar da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar yadda munsif marzuki ya dora alhakin duk abin da ke faruwa kan dukkanin 'yan siyasar tunusiya musamman jam'iyyar annahada saboda rashin ɗaukar matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen wannan masifa da ta tunkaro tunusiya kuma a halin yanzu take barna yana mai fayyace cewa hakika rashin zurfin lissafin jam'iyyar annahada ce ya kai ga wurga tunusiya cikin mummunan halin da ta shiga don haka munsif marzuki ya bayyana fatansa na ganin jam'iyyar annahada da sauran jam'iyyun siyasar tunusiya game da ƙungiyoyin ƙasar sun ɗauki matakin canza matsayinsu domin ganin sun jagoranci wani gagarumin yunkurin 'yan ƙasa da zai tunkari wannan mulkin kama karya tare da nisantar duk wata yaudarar warware rikicin da ƙasar ta shiga ta hanyar tattaunawa marzuk yana mai nuna zurfin koma baya da taɓarɓarewan al'amura a ƙasar ta tunusi da cewa tunusiya ta kasance cikin sahun ƙasashe masu tafiya kan tsarin dimokuraɗiyya sannan ta fice daga ciki sannan ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta sannan kuma ta koma 'yar korar wasu ƙasashe mai barace-barace wannan matsayi ne 'yan mulkin kama karya suke son ganin tunusiya ta tsaya a kansa sannan munsi barzuki ya yi dirar mikiya kan shugaba kai sa'id yana mai zarginsa da cewa akwai yiwuwar ya wurga kasar tunusiya cikin sahun kasashen da za su kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila saboda burge iyayen gijinsa yana mai fayyace cewa mutumin da ya ki tarbar tawagar kungiyar gwagwarmayar Falasinawa ta hamas mai ɗauki matakin koran jami'in diflomasiyyar tunusiya da ke wakiltar kasarsa a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya saboda ya tsaya tsayin daka kan kare manufofin al'ummar falastinu da ake zalunta to menene kuma ya rage masa banda ɗaukar matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin farantawa iyayen gijin sarai tun a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata ta 2021 ce kasar tunisia ta shiga cikin damburwar siyasa sakamakon matakin da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da cire kariya ga 'yan majalisun dokokin domin samun damar gurfanar da su a gaban kotu sannan ya tsige babban lauyan gwamnatin tunisia mai shigar da kara ya naɗa kansa a wannan matsayi tare da dakatar da kotun kula da kundin tsarin mulkin kasar sannan ya rusa majalisar kolin shari'ar kasa baya ga matakin da ya ɗauka na rusa majalisar ministocin kasar tare da tsige firaministan tunisia isham almashishi lamarin da ya sanya shugaban kasar ya dinga fuskantar mai da martani a ciki da wajen kasar amma yi kunnen uwan shegu musamman samun goyon baya daga wasu 'yan kasar da suke ganin yana kokarin kawo gyara ne a harkokin tafiyar da kasar a farko farkon bullar dambarwar siyasar tunisia tsohon shugaban kasar muhammad Musa marzok ya bayyana cewa shugaban kasar tunisia mai ci kai sa'id ya wurga kasar tunisia cikin rikicin siyasa da ya hana ta numfasawa kuma bayi da masaniyar yadda zai tsamo ta a zantawar sa da tashar talabijin ta aljazira a wancan lokaci tsohon shugaban kasar tunisia musib Almarzo ya bayyana cewa yana daga cikin mutane masu yawa da suke da kyakkyawar fata ga shugaban kasar kai sa'id a lokacin da ya karbi ragamar shugabancin kasar kuma mafi yawan al'ummar tunisia sun masa kyakkyawan zato kan cewa kai sa'id zai samu nasara a fagen yaki da barnata dukiyar kasa saboda matsala ce da ta mame kasar amma bayan ganin babu abin da zai iya a fagen magani magance matsalar sai ya kara wurga kasar cikin wani mummunan kangin mulkin kama karya ta hanyar zama wuka da nama da zai juya akalar kasar da ra'ayinsa da na iyayen gijinsa da suke juya akalarsa malamin ilimin dokokin kasar tunisia jauhar bin mubarak ya bayyana cewa tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 kasar tunisia ta shiga cikin rikicin siyasa sakamakon matakin da shugaban kasar kai sa'id ya ɗauka na rusa ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarni na musamman daga gare shi musamman dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da cire rigar kariya ga 'yan majalisun da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin kasa da gabatar da doka ta musamman daga shugaban kasa da jagorantar ofishin babban lauya mai shigar da kara na gwamnati gami da rusa majalisar ministocin kasar inda daga baya ya nada wata sabuwar shugabar majalisar ministoci ba tare da yawon majalisar wakilan kasar ba mafi yawan bangarorin siyasar tunisia sun nuna rashin amincewarsu da matakin da shugaban tunisia kai sa'id ya dauka da dakatar da ayyukan wasu cibiyoyin kasar tare da mai gurbin su da umarninsa na musamman suna masu bayyana hakan a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar yayin da wasu bangarorin siyasar kasar suke goya masa baya tare da bayyana matakin nasa da kokarin gudanar da gyara a juyin juya halin kasar da aka yi a shekara ta 2011 wanda ya yi awon gaba da shugaban kasar marigayi zainul abidin bin ali dan kama karya tabbas shugaban kasar tunisia kai sa'id yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen kasar inda bangarori daban-daban na duniya suka yi kira gare shi kan komawa kan tubalin tsarin siyasa kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa sannan aka samu wani lauya ɗan kasar ta tunisia ya shigar da karar gwamnatin tunisia ta kai sa'id gaban kotun afirka mai kare haƙƙoƙin ɗan adam da jama'a inda kotun ta bibiyi matakan da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na rushe-rushen hukumomi da cibiyoyin kasar tare da zartar da hukuncin cewa duk matakan da ya dauka ba su kan ka'ida da doka don haka ta soke umarnin shugaban kasar na musamman tare da bayyana cewa umarnin yana dauke da manufar mallake madafun ikon tunusiya domin shugaban kasa ya samu damar gudanar da dukkanin harkokin kasar shi kadai har ila yau kotun afirka ta jaddada cewa kudurorin da kai sa'id ya fitar bisa umarnin shugaban kasa na musamman sun saba wa dokoki da kundin tsarin mulkin kasar tana mai jaddada yin kira gare shi kan komawa kan tubalin tsarin dimokuraɗiyya da yin aiki ƙarƙashin kotun kula da kundin tsarin mulkin kasar masu saurare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 Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Musulunci Radio Tehran mai magana shi ke tayar da ganin agar jamhuriyar Nijar. Duba da muna karshen mako kuma ina son yi amfani da wannan dama in yi sakonnin gasa da shi na na mako. Na farko ina da aboki na ya kuma ya ci ba da raka nan da magana akwai iso ma da ke akwai ni ni Star kasuwar kwalli akwai Sani Suma da ke akwai Alkasun Babali aha. akwai Gwani Lawan Ali Gamadan Kura Kano muna mashi fata alheri akwai Raba mai aski a nan da magara ina ma kabiru fata alheri akwai miji mai adadi ta sau a nan da magara duk zaman ta kusi mutu na mashi fata alheri da fata yawon cikin koshin lafiya akwai ne spring na kula da a zuki da ke nan birnin agar suna mashi fata alheri akwai ibrahim haruna bingira ja abuja wanda yake a jamhuriyar kamar a daidai wannan lokaci yana mashi fata alheri Firizidan na fada firizidan na asusasun haɗin kan matasan niger suna mashi fata alheri da kowa da kowa assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran barkan ku da wannan lokaci kuma muna godiya sosai da kuke bamu dama muna tufa bakin albarkacin mu mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal game magani da farko ina gaida shugaban wannan shiri malam hassan barka da wannan lokaci da kai da sauran ma'aikatan wannan gidan mai albarka na muku barka da wannan lokaci sannan ina gaishe da sunusu madattai da iso madattai da kuma gwani lawal gama da kai ma ina gaishe Amurka da Malam nazifi Ibrahim Sokoto da kuma Ilyasu Jigawa da sauran dukkan 'yan uwa da abokan arziki na cikin wannan gida ina muku barka da wannan lokaci da kuma tsoho mai albarka da ina muku barka da wannan lokaci da fatan kowa ya wuce cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin mai magana abdul mumin Muhammad daga Jazz na Farago sai lokal gamin magani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, Radio Iran mai albarka ina son ku bani dama in gaida 'yan uwa da aminan arziki cikin wannan shahi tahi mai albarka daga farko eh, ina gaida hassan barka kai ma ina gaida ka eh, lawali an do agadas ina maji na jinjina maka ina gaida ka lawa abbali kai ma ina gaida ka iliya hamidin isu mamma amfani hadi da masu radio niger za ku mai kihi na maryama da maryama shi ita tare agadas eh, sanisi madattai ya kuba da raka duka ina gaida ku daga nina alhaji amman tari daga nan gaya mai duka yan uwa da amina arziki wanda a cikin wannan shahi duka ina gaishe ku duk wanda a cikin wannan tahiya ina gaida da kowa da kowa kuma Allah ka ba kasan mu zama lafiya Allah ka albarkaci kasan mu Allah ka taimake mu abincin da muka samu na wannan aka noma Allah sa dibe shi lami lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci sunana comrade Ibrahim Lara Gafta to da farko ina so ne amfani da wannan dama da fatan da dukkanin ku kuna cikin goshin lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama na mika sabon gaisuwa ga dan uwa da abokan arziki kamar su comrade Ali Jafar Unguru da comrade Ilyas Yakubu Digawa akwai kawo mai ruwa bajoga akwai comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida akwai Yahaya Danno Azare akwai Firistasi ibn abdullah azare akwai suman manuka mai ruwa funtuwa akwai dukkanin manyan yan gwagwarmaya irin su wari malam bare bare zuwa akwai su abu rashid maina akwai dukkanin irin su baban gida abubuwa fajewa ta kai akwai su isa jikan mai saje toro akwai su kaduri riga ga yan fuladin wardi akwai su malam malam mai zanen hula gwalolo akwai bala muhammad damban akwai abdulsalam mai walla damban akwai usaini abba damban akwai shehu adamu rijau akwai ado salati goma ga annabi akwai matansa jamila da fati da dukkanin shauran yan gwagwarmaya da fatan kowa yana cikin koshin lafiya yanan mu na nijar da najeriya kamar da cari na yi muku fatan alkhairi da fatan allah ya haɗa kanmu allah mai bar zumunci suna na kwamar ibrahim lara gabta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio musulunci mahawarin bakwai kuna ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na hawarin da ina da shugaba uban tahiya hassan barka ina gaida hada mai kwamfuta duk inda yake ina gaida ibrahim haruna duk inda yake ina gaida nazifi ibrahim duk inda yake ina gaida iliya mai shayi da kanti duk inda shike ina gaida aliyu dawai ina gaida tanko kani na fayi ba ina gaida malik zaki kanina ina gaida alhaji hamza abiyaso iliya hamid musa malam tankudu ina gaishe ku ba da ban haka nan sai in koma can inda muhammad dan bari bari ina gaishe shi allah ya bar sa allah taimaka allah ka baraka suwa mai albarka kuma duk wanda a cikin daki mai tarin albarka in nemi kowa barka don haka allah bar sa allah taimaka allah ka baraka suwa mai albarka amen kuna tare da isa babakar tsoho mai albarka assalamu alaikum wa wabarakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci suna na muhammadu dan bale bale shugaba na fada mazajen daga an yi amai nijar muna cikin ƙarshen gashi gashi isar fata alheri zuwa ga madugu ubanta ya kasa wani bata wani an bata zo bata ga zarta akwai ada mai kwamfuta akwai gwani lawan akwai nazibi ibrahim akwai oho mai albarka mai dubin albarka akwai ilis akwai isiya agadas akwai fada ba bambanci akwai abokina kanina alhaji rabi mai aske domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su akwai alheri akwai dogon zaman taksima domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar assalamu alaikum radio voh tehran sashen hausa na muryoyin ku masu saurare kuna tare da mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo karshen mako ina son mika sakonni na na gaishe gaishe bisa ga yan uwa da abu na da farko dai ina gaida mai gabatar da wannan shiri hassan barka da shi da ma'aikatan radio iran da fatan suna cikin goshin lafiya ina gaida alkasun baba a nan agades ina gaida lawa abbali a nan agades ina gaida iles prezi agades ina gaida bazema a nan agades ina gaida prezi gubaidu zakin wacha a nan agades ina gaida shiti tayar a nan agades ina gaida tsoho mai burori da shahi kirkin daura akwai na agwa mai faci akwai letoro akwai aboki abokina abdurrahman eh, akwai usaini star kaso kwalliya akwai miji jirgi a nan shi da magaram ba zan manta da eh, aboki abokina na kaina a eh, malam ibrahim a nan agadas ba zan manta da eh, malam eh, amadu shi ma a nan agadas radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum bin jamhuriyar musulunci iran suna kuma da ibrahim shizara dafta karamar hukumar kirika sama jihar jigawa tarayyar najeriya a halin yanzu ina birnin fatakwal da farko ina gaida kumaret ali yahaya jafar unguru akwai kumaret ilyas yakubu digawa akwai usman dolan digawa akwai kuma umar baban ya sabon gida akwai akwai naziru sabon gida akwai ashiru usman sabuwar gwaram akwai ashiru lawan na goma ruwan ɓaure akwai abokina lawan bin hambali mk dan silba sokoto akwai yahaya danno azare akwai kristas ibn abdullah azare akwai muhammed sabiu sabon gida akwai bala muhammed damban akwai kawo mai ruwa bajoga akwai na mai umar magera akwai kawo abubakar girgir akwai shawa da murjau akwai na mai umar magera akwai dukkanin shauran yan gwagwarmaya mai gaisuwa comrade ibrahim Zara gabta karamar hukumar kirita sama jihar jigawa tarayyar najeriya ku tashi lafiya gidan rediyo iran to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya sai shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku isoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan na ayatollah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa da muke kawo muku mun fara kawo muku dangane da wasiƙun manzon Allah sallallahu alaihi wa da ya rubuta zuwa sarakuna daga ciki mun yi maganan sarki kaisar na Roma kuma dahiyatul kalbi shine sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda ya bawa wasiƙar don isa da shi ga sarki kaisar. har ila yau mun bayyana cewa da hiyatul kalbi ya samu cewa sarki kaisar yana kan hanyarsa zuwa baitul muqaddasi a lokacin don haka ya aje masa wasikar a birnin mosul inda sarkin ya karanta ya kuma fahimci cewa wasikar tana da matukar muhimmanci don haka ya nemi ƙarin bayani ga wa'anda suka san wannan annabin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka hada shi da abu sufyan da wasu ƙurashawa wanda suka zo ƙasar sham a lokacin don harkokin kasuwanci sarkin ya haɗu da su a baitul muƙaddasi ya kuma buƙaci ƙarin bayani a wajen abu sufyan wanda ya faɗa masa cewa shi ya fi kusa da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sarkin ya fara tambayarsa kan cewa yaya dangantakarsa take sai abu sufyan ya ce ya fito ne daga babban gida kaisar ya ce shin an taɓa samun sarki daga cikin iyayensa abu sufyan ya ce a'a shin kuna tuhumarsa da ƙarya kafin ya bayyana cewa shi annabi ne abu sufyan ya ce a'a kaisar ya ce suwaye ne suka fi bin sa manya-manyan mutane ko kuma raunana abu sufyan ya ce raunana kaisar ya ce mabiyansa suna ƙaruwa ne ko suna raguwa sai abu sufiyan ya ce suna ƙaruwa. kaisar ya ce shin akwai wanda ya taɓa fita daga addininsa bayan ya shiga kuma yana fushi da shi abu sufyan ya ce a'a sai suka ci gaba da tattaunawa dangane da rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da halayensa sai kaisar ya ce in abin da kuka faɗa gaskiya ne to kuwa shi annabi ne kuma na riƙa na san cewa zai bayyana amma ban tsammanin cewa zai fito daga cikin larabawa ba inda na sami hanya da zan haɗu da shi ina bukata da na kasance tare da shi da na wanke kafafuwansa don girmamawa kuma na rantse ikonsa sai ya kai inda nake takawa a halin yanzu sannan sarki kaisar ya ce a kawo masa wasiƙar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda dahiyatul kalbi ya kawo ya sake karanta ta sannan ya kira ɗan saƙonsa wato dahiyatul kalbi ya girmama shi ya kuma rubuta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ansar wasiƙarsa sannan ya hada da wasu kyaututtuka ya miƙawa da hiyatul kalbi a cikin wasiƙar dai ya bayyana biyayyarsa da kuma sonsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har ila yau a cikin tarihi mun karanta abin da ya faru da kaisar a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika masa wasiƙa wasu malaman tarihi sun bayyana cewa kaisar ya faɗa wa ɗan saƙon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa ya musulunta har ma ya yi gurin ya kira mutanensa zuwa ga addinin musulunci sai dai ya ji tsoron mutanensa za su halaka shi wasu malaman tarihi sun bayyana cewa sarki kaisar ya jaraba mutanensa inda ya sa aka shelanta cewa ya musulunta ya bar addinin kiristanci ya bi addinin tauhidi ya kuma bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma daga baya sai ya faɗa musu cewa yana gwada su ne don ga cewa ko za su amince ko ba za su amince ba don haka ya ji tsoron su ya ƙi bayyana imaninsa a fili sannan ya faɗa wa ɗan saƙon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato da kalbi kan cewa yana jin tsoron mulkinsa yana cewa na tabbatar da cewa mutumin ku annabi ne daga allah ta'ala kuma shi ne muke sauraro don muna da sifofinsa a cikin littattafanmu sai dai ina jin tsoron mutane na suna iya kashe ni idan na bayyana musulunci to masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to an ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu rare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke dubi kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya jagorantar gabatar muku da shi da fatan za tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin jirgin namu yau ta mutu gabanin sauran alama hafiz muhammad sa'id jagoran haddasa ta fasalin propagation da ke birnin kanon dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai su amfana da wannan shirin yau alama ji sun bane da batun samar da yanayi mai kyau don tarbiyya muna sauraron allama bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad kenan da bukatar musamman yanayi mai kyau domin tarbiyyar yara yanayin nan na abin duniya ne kamar samar da ruwa da abinci da tufafi da wajen bacci mai kyau ga yaro ko kuma abin da ya shafi ruhi ne dasa imani da ubangiji a cikin yara da sa san mutane samar da nutsuwa ta ruhi da ɗaukaka da kuma kamala ɗan adam ga yara har a zo lokacin balagar yara da alaƙoƙinsu da kuma matsalolinsu da yadda za a warware matsalolinsu wannan yana da muhimmanci sosai samar da imani wanda yake mai ƙarfi a cikin yara da kuma dasa musu cewa akwai Allah akwai lahira akwai wuta akwai aljanna yana daga cikin abin da ya kamata ya kafa cikin kwakwalen yara tun suna ƙanana domin ya san cewa wannan kyakkyawa da yake yi yana da sakamako mai kyau munanan da yake yi ko da ko mugunta yi wa yaro ɗaya abokinsa ko da cutarwa ce to a sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kada mu ɗauka idan ya kasance babu sakamako malawi wato zunubi ga yaran da yi wani abu babu sakamako irshadi sakamako irshad yana nan idan yaro ya kasance ya yi laifi ko abin da yake na zunubi ba a rubuta masa zunubin da zai shiga jahannama amma akwai zunubi irshadi wannan zunubi irshadi zai hana shi kamalarsa ta duniya zai iya yi wa ya rayu cikin mummunan ciwo ko talauci ko kin samun duk abin da yake bukata sakamakon zunubi irshadi yana da kyau mu samar wa yaro jin cewa shi shi ne cutar kansa kuma shi ne maganin kansa yana da kyau mu samar wa yaro formulan nan ta imam ali amincin allah tabbata gare shi ta cewa ciwonka yana cikinka baka sani ba maganin maganinka yana cikinka tare da kai amma duk ka jahilci wannan yana da kyau tun suna kanana mu sa musu jin cewa karamin zunubi babba ne yana da kyau suna yara sun cewa karamin laifi babba ne domin girman wanda ake wa laifin za su kalla ba kankantar laifin ba kuma lallai mai laifi ƙanana zai yi masa sauƙi ya yi manya wannan yana da muhimmanci a ɗora yara akan jin cewa laifi ko mai kankantarsa babba ne domin allah yana gani kuma shi babba ne sabawa babba babban laifi ne domin da yawa wasu cututtukan su kan bayyana ƙanana ne a farko amma a hankali a hankali sai su zama manya sai su zama haɗari ga rayuwar yara wannan yake har ga babban mutum imam ali amincin allah ya tabbata gare shi a cikin wasiƙar da yake gaya waɗansa imam hassan yana cewa zuciyar yara kamar ƙasa ce da take fayau duk abin da aka jefa mata shi za ta karɓa sai na gaggauta koya maka kyawawan laduba kafin zuciyarka take kashe hankalinka ya shigalci da wani abu daban wannan ya nuna mana cewa tun farko fa yau kamar farar takarda zuciyar yaro take da kwakwalwarsa duk abin da aka sa gino to shi kenan fa shi zai girma shi zai ringa kumbura yana habaka har ya zama babba wannan ya zo hajjul balaga ta hakikin subhi saleh wasiƙa ta 31 masu kada ku shafa shirin zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke birnin Tehran ta kasar Iran. Da za mu ci gaba da jin bayanin alama kan batun kokarin da za a yi don yara su san kansu. Mu yi kokari yara su san kawo kansu domin mafi wahalar abu shine mu san kansa. Akwai wahala sosai a rayuwa ga wanda bai san kansa ba. Idan mutum bai san kansa ba, bai iya ajiye ta muhallin da take ba, to ba za a iya tarbiyyantar da shi ba dole mutum ya san cewa shi bawa ne kaskantacce a wajen ubangiji shi bawa ne mai bukata wajen ubangiji shi bawa ne da ubangiji yake son ya gan shi da soyayya da ƙauna ga mutane da rahama da tausayi da jin ƙai shi bawa ne da allah yake son ya gan shi mai tausayin al'umma wanda yake mai kyauta mai baiwa wanda yake jin komai na Ubangiji ne shi kansa na Allah ne, shi bawa ne wanda yake da haɗari hassada da mugunta da ke ta ta shige shi, wannan zai zamanto ya azabtar da shi a duniya, ya kuma halaka shi ya sanya shi wutar jahannama a lahira. Shi bawa ne wanda yake dole rusuna, kada ya girman kai, kada ya jiji da kai, ya sani cewa shi asalin sarwa ne da ake jefarwa. da gudan jini da ake kyamarsa da tsokar da da ta faɗo kafin ya zama mutum da an jefar da ita an binne ta a ƙasa shi bawa ne wanda ba komai ba ne sai ba na ubangiji wanda ya kamata ya rusuna ya tuna yadda girman kai da kuma hassada suka halaka iblis ya samu la'anar ubangiji har abada hakanan ma za mu ga mutane da yawa sun halaka sun shiga munanan halaye sun taɓe a duniya sannan a lahira a wuta sakamakon cewa suna da munanan halaye sakamakon girman kai sakamakon hassada sakamakon karya, sakamakon saba alkawari da yawa mutum ya rasa arziki saboda yana saba alkawari bai sani ba ko yana karya bai sani ba ko yana girman kai ko yana ƙin gaskiya yana da kyau a samar da yanayi da yara za su san su suwaye su san kansu babban musibar da take cikin yanayi a cikin ƙasashenmu shine ana rushe rayukan yara ne ba haɓaka su ana sa musu jin cewa su ba komai ba ne ana sa musu jin cewa ba su da wata kima ana sa musu jin cewa su har yanzu ba ma mutane ba ne ba a ba su uzuri ba a fahimtar da su ba a zaunar da su a ilmantar da su wannan yana daga cikin babban abin da yake rushe tarbiyya yake kuma rushe ruhin mutanen manyan gobe da yawa yara ba su abubuwan hankali saboda an sa musu jin cewa su ji su ba su da hankali lalle yana da kyau a sanar da yara matsayinsu a kuma sanar da su ubangijinsu tun suna ƙanana a kuma gaya musu su suwaye da wannan ne za a ga sun samu nutsuwa da wannan ne za a ga sun samu hankali da tunani mu kwatanta yara sosai da gidajen da suke tasowa yaran da suka taso gidan tarbiyya da yaran da suka taso ba abin da suka sani sai doke-doke da faɗace-faɗace da kokaye-kokoye da zage-zage mu kwatanta gidan tarbiyyar 'yan nan yara guda biyu mu duba nutsuwarsu da hankalinsu da tunaninsu mu ga bambanci kuma wannan shine zai tasiri har su girma har su zamanto sun manyanta amma sai ringa sauyawa yana koma na abu daban wayanda suka taso tun farko da hankali da tunani da neman ilimi za su zamanto gishirin zama al'umma tunaninsu da ayyukan zai zamanto abin nema a cikin al'umma amma waɗancan ko da sun girma mun ga a zahiri sun daina kokaye-kokaye da zage-zage a fili amma kuma zai zamanto ruhinsu ba abin da ya sani sai hirar ta ci barkatai a cikin al'umma har su zama tsofaffi abin da za su yi kenan don haka ne za mu ga shari'a mai girma ta muhimmantar da sanin kai wannan sanin kai din yana da kyau ya fara tun daga yarinta tun daga ƙananan shekaru a yi ƙoƙari yaran su san su mutane ne su bayan allah ne a yi ƙoƙari su san cewa suna da hisabi irin nasu suna da wuta irin nasu wuta ce ta musiba da za ta same su iri-iri a duniya alaikum rahmatullahi wa barakatu. to ga ma mallan ya fara bayani sai dai kuma lokacin ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh hausa da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic publication da ke birnin kanan da wannan dimbin lokaci na da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kuna da na shirya kuma na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Masu saurari.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 Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada cewa an samu bullar ƙarin masifar yunwa a wasu ƙasashen duniya ciki har da ƙasar Yemen kuma ƙarin masifar yunwar a ƙasar ta Yemen ta nimka har sau goma idan aka kwatanta da shekaru biyar da suka gabata a wani bayani da ya fito daga Martin Griffiths wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan harkokin jin kan gaggawa a ƙasar a saƙon da ya aike ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya domin hanzarta ɗaukan matakan da suka dace cikin gaggawa kamar yadda majiyar hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta bayyana a shafinta Mr. Griffiths ya kara da cewa hakika ana fuskantar masifa mai daga hankali a fagen yaƙi da matsalar yunwa a duniya musamman sakamakon yadda masifar yunwan take samun damar yaduwa cikin hanzari a wurare masu yawa na duniya. Yana mai jaddada cewa a wannan shekara da muke ciki ta 2022 mutanen da za su fuskanci matsalar yunwa a fadin duniya za su kai miliyan da biyar ko kuma a wata fuskar a bayyana matsalar da cewa masifar yunwan za ta yi kamari a kasashe da yankuna 45 na duniya kamar yadda sabon rahoton da cibiyar sadarwa ta duniya mai yaƙi da matsalar rashin abinci ta global network against food crisis ta fitar inda hakan ke fayyace yiwuwar bullar wata mummunar masifa a fagen tarihin masifin yunwa a duniya martin griffiths wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman kan harkokin jin kan gaggawa a ƙasar yemen ya kuma fayyace cewar mutane fiye da dubu ɗari takwas ne suke fama da matsalar yunwa da za ta iya kai ga bullar mace-macen rayuka a halin yanzu haka a kasashen afghanistan habasha somalia kudancin sudan da kuma yemen wanda haka kan a hakikani ke fayyace cewar masifar yunwa a duniya ta nimka har sau goma kan yadda take kuma ba kawai a kasar yemen ba idan aka kwatanta da shekaru biyar da suka gabata sakamakon haka mr griffiths ya jaddada yin kira ga masu ba da agaji kan su kara matsakaimi domin ganin an yaƙi masifar yunwa da take tunkarar jinsin ɗan adam musamman rage mace-mace da suke faruwa a ƙasashen da masifar yunwa ta shafa a sassa daban-daban na duniya a wani rahoto na daban da daraktan yanki na ƙungiyar ba da agaji ta red cross da red crescent a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka ya fitar ya yi furuci da cewa yarjejeniyar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma a yemen tun a watan afrilun wannan shekara babu abin da ya tsinana a fagen kyautata yanayin jin kan dan adam a ƙasar hassan asharkawi ya bayyana cewa bullar yaƙi a ƙasar ukraine ya janyo hauhawan farashin makamashi da alkama da kuma sauran kayayyakin abinci a yemen da ma duniya baki ɗaya yana mai nuni da cewa tashin farashin kayayyakin abinci a yemen tun kafin bullar yaƙin ƙasar ukraine ya zama babbar masifa kan al'ummar kasar ballantana bayan bullar yaƙi a kasar ta ukraine inda a halin yanzu haka ɗaruruwan ƙananan yara ne suke mutuwa a kasar kuma ba wai wata annobar cuta bace ta kunno kai a kasar illa masifar yunwa daraktan yankin na kungiyar ba da agaji ta red cross da red crescent a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka hassam asharkawi ya kara da cewa mafi munin yanayi da bala'in da kasar yemen ta afka ciki yana bukatar kungiyarsa da sauran kungiyoyin ba da agajin gaggawa su kara himma wajen gabatar da tallafi da gudanar da ayyukan jin kai a kasar yana mai jaddada cewa abin takaici babu abin da ya canza a kasar duk da da'awar cewa an dakatar da buɗe da wuta sakamakon yarjejeniyar da aka cimma kan ƙasar idan za a tuna a 'yan watannin baya-bayan nan hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ƙara samun bullar bukatun jin kan ɗan adam a dukkanin faɗin ƙasar ta yemen ciki har da hatsarin masifar yunwa a wasu yankunan ƙasar nan da wasu 'yan makonni ko watanni masu zuwa matukar ba a hanzarta gabatar da kuɗaɗen tallafi domin ceto al'ummar ƙasar daga halin tsaka mai wuya da ke tunkarar ƙasar ta yemen ba rahoton hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ya bayyana cewa zuwa ƙarshen watan yunin da ya gabata shirin ba da agajin gaggawa a ƙasar yemen na shekara ta 2022 ya samu kuɗi dalar amurka biliyan 1.24 wato kwatankwacin kashi 29 cikin 100 na kuɗaɗen da ake bukata dalar amurka biliyan 4.27 don gudanar da ayyukan jin kai domin ceto rayukan ɗan adam da tallafawa mabuƙata mabukata da suke cikin halin kakanikayi da yawansu ya kai mutane miliyan goma sha bakwai da dugu tara a cewar hukumar ta ocha wannan shine koma baya mafi girma da aka samu a tsawon shekaru masu yawa a ƙarƙashin shirin majalisar ɗinkin duniya a faɗin duniya lamarin da ya sanya ala tilas hukumomin ba da agaji suka rage yawan taimakon da suke bayarwa game da rufe wasu shirye-shiryensu na gabatar da tallafi a fagen ayyukan jin ƙan ɗan adam a sassa daban-daban na duniya ga misali misali hukumar samar da abinci ta duniya wfp ya zame mata dole a watan yunin da ya gabata ta rage yawan kasan abincin da take bayarwa ga miliyoyin mutane saboda tsananin gibin kudaden da ta samu kuma wannan shine matakin rage gabatar da agajin kayayyakin abinci mafi girma karo na biyu a cikin watanni shida kacal a fili yake cewa matsalar karancin kuɗaɗe ta riga ta shafi shirin gabatar da agajin jin kai da ayyukan ceton rayukan miliyoyin al'ummar yemen yayin da ba a iya ɗaukar matakan da suka dace wajen tunkarar yanayin da ya taɓarɓare cikin gaggawa ciki har da manyan masifu da suke addabar ɗan adam da ke buƙatar agajin gaggawa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 hukumomi a turkiyya sun ce adadin mutanen da suka mutu a fashewar da ta afku a wata mahakar kwal sun kai arba'in. iran ta sake musanta taimakawa rasha da makamai domin ya yakar ukraine faransa ta haramta wata 'yar fafatukar afirka shiga kasar baki daya bisa zarginta da ingiza kalaman nuna kiyayya ga faransar to da wannan zamu kai kare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili